الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملدزا وبعد ينقوى واندسكي سورارمو لكما كلمو من يمكو بيسوا إلين تأدين المسلمين تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عينهم وتشاء ديغا وتن ربيع الأول هجرة ببا دم ببا فلن زكاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيد دريه دود أربعين دقو wanda ya daidai da sha takwas ga watan goma shekara dubu biyu da da ashirin ɗaya, wanda insha Allahu za mu dawo mu ci gaba da karatun littafin tambihu ulil albab na babban malami malam habibu wato faɗakar da ma'abuta hankali akan aƙidu guda 333 wanda suka ƙunshi aƙidun su 'yan tijjaniya a wanda suke riƙe da littafi a hannunsu muna shafi na ɗaya ne kuma wannan shine majalisi na wato 54 cikin jerin karatun da muka ainihin wato fara in sha Allahu kamar yadda na faɗa idan mun taso ran talata da ranar mandi za mu yi ƙoƙari mu yi karatun awa ɗaya ɗaya haka ma gobe laraba jibi kai ko da zan yi karatu a shafin sarki zaki kafin in fara zan yi karatun awa ɗaya amma ranar alhamis da juma'a da asabar in allah da za mu zo da karatun awa biyu ma'ana kafin karfe takwas zuwa karfe goma mu karatun tambihu awa ɗaya sannan mai karatun a shi shi'a al'imamiya shi ma ainihin wato awa ɗaya da izinin Allah. a mun dawo za mu ci gaba da karatu dama ba daina karatu muke yi wanda ya sani muna kan karatu to malam yana magana akan ikbaru abil abbasi bil gaibi an nasabi wa mafi dama'iri waɗanda ake cewa wai a'a wai tasirifin da suke wai na ilimi ne abinda wanda aka ce sun san abin da ke cikin zuciya in ba renin hankali bai shi wani zai ce ana maganar wai tasirifi ne na ilimi to bayan da shi malam ya kawo maganan shi shehu tijjani cewa yujalisuhul insanu fa yatakallamu lahu ala ma fi batinihi wa ma shagala qalbahu alhawa min alhawa wal umur a duniya oyo ai yi minha to har ya zo inda yake cewa daga karshe za a yi alama matuƙin nusudu ba wanda ya san abin da zuciyar dan adam ta ɓoye in ba allah subhanahu wata'ala ba. a wancan darasin lokacin da nake kokarin sardin ayoyi a cikin alƙur'ani. so ina ganin akwai gurare da na ja wasu ayoyin ba daidai ba a matsayin kuskure ina ganin idan ban manta ba a ciki kamar akwai hadda a wannan ayar ke cikin suratu ali imrana inna allaha alimun bi zati sudur a wannan ayar يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يكفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحيس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور تنا ganin kamar wannan ayat ce na kuskure ba daidai ba dan na yi sardin ayoyi wajen goma sha wani abu a daidai lokacin da nake magana cewa babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ma shi kaɗai ya san abin da ke cikin zukatan ɗan adam amma wayannan mutanen suna da aƙidar cewa shehunansu sun san abin da ke cikin zukatan mutane kamar yadda na kunna maganan nan wani a nan yana ba da labari cewa ibrahim inyas lokacin da ya zo kano ana magana wani yake ta mamaki wai shi ibrahim ya san hausa yana jin hausa kuwa a shi wannan tunanin da yake a zuciyarsa wai shi ibrahim ya gane me yake tattauna sai ya ce ya ka mahamudu zo ka je ka siyo min tsakiya ya faɗi ainihin wato ƙarshen hausa don ya nuna cewa eh lallai shehu fa yana jin ainihin wato hausa sannan ya san abin da ke cikin zuciya kudirce cewa wani ya san abin da ke cikin zuciyar ɗan adam ba Allah ba wannan aƙida ce wajen musulunci wanda mun kawo ayoyi sama da goma a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi kaɗai ne ke iya sanin abin da ke cikin ainihin wato zuciya wannan shi ne abin da ainihin wato yake tafiya Allah ne kaɗai ya san abin da ke cikin wato zuciyar ɗan adam wannan shi ne don haka sannan malam ya ce la ya alamu ma tukinnu suduru illallahu tabaraka wa ta'ala ba wanda ya san abin da zuciyar dan adam take boye da shi in ba Allah ba wallahu ta'ala alimul ghaibi wash shahada Allah shine ya san abin da ke boye da bayyane dan haka ya alamu kha'inatul a'yuni ya san abin da idanu maha'inciya take ɓoyewa wa mata kufi sudur da abin da ƙirjin suke ainihin wato ɓoyewa to shine malam ya ce as-su'alu huna tambaya da za a yi wa ‘yan tijjaniya manin ladi kana yi allimuhu hadhihi al-mughayyabat wa'annan abubuwan da shehu tijjani yake faɗa na abin da yake da alaka kamar gaibu ya sanar da mutane cewa ya sani wane ne wanda ke sanar da shi wallahu ta'ala ya kulu Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa alimul gaibi, Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi alimul ghaibi Allah shine ainihin wato masanin gaibi shi shi kadai subhanahu wata'ala shi kadai ne masanin gaibi wanda wannan Allah ta'ala ya tabbatar wa da kansa a Qur'ani gurare da dama cewa shi shi kadai ne wanda ya san gaibi anan wajen ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan kun ga fala yuzhiru bai bayyanawa ahadan ga wani mutum ahadan din nan na kira ne a siyaki na korewa illa wannan istisna'i ne man damar rasulin wanda Allah ya zabe shi a matsayin manzanni manzo to fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan to gaiban ma in ya tashi zuwa akwai masu tsaron da suke wanda ana maganin qur'ani a matsayin wahayi ne wanda Allah ta'ala a cikin alqur'ani waje kusan goma sha biyu ya tabbatarwa da kansa haka din ya ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun sai yace qawluhu al wa lahu al mulku yawma fi suri sai yace alimul ghaibi shahada wa huwa hakimul khabir Allah ne masanin abin da yake boye shine masanin abin da ke bayyane sannan Allah ta'ala ya ƙara ta ya atadiruna ilaikum idara raja'tum ilayhim sai ce kulla ta'tadiru lan nu'minu lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sannan waje na biyu Allah ta'ala ya ƙara faɗa yake cewa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan waje na hudu Allah ya ƙara tabbatarwa da cewa alimul gaibi wa shahadatul kabirul muta'al a cikin suratul ra'adi sannan ya ƙara faɗa a suratul mu'min yace alimul alimul gaibi wa shahadati fata'al ala amma yushrikun sannan a suratul sajada ya faɗa yace alimul gaibi wa shahadatul azizur rahim sannan ya faɗa a cikin suratul saba'i Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a arna suka ce alkiyama ba za ta zo ba Allah ya ce kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace na rantse da Allah alkiyama sai ta zo muku za ta zo muku daga wa alimil gaibi. daga wajen Allah wanda ya san gaibi la ya'zubu anhu mithqalu zarratin fi samawati wala fil ardi wala asgaru min dhalika wala akbaru illa fi kitabin mubin sannan a suratul zumar ya faɗi cakulin lahun mafaɗirar samawa tuwal arzai alimar gaibi wa shahada an ta ta hakumu ibadi kafi makanu fi ya ta sannan Allah ya faɗa a suratul hashiri huwa lahun lazi la'ilaha illa huwa malikul kudusu salamun mu'minul mahaiminul azizul dabbaru mutakabbi ke cewa huwa lahun lazi la'ilaha illa huwa alimul gaibi wa shahada huwa rahmanul rahim sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa qul innal mauta allazi na minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil gaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima ta ta'malun sannan ya ƙara faɗa alimil wa shahada shahadatil azizul hakim a suratul tagabun wanda nan gurin da malam ya kawo wanda Allah ya danga tabbatarwa da kansa cewa shine alimul gaibi wannan shine guri na goma sha biyu a cikin alkur'ani da Allah ya tabbatar wa da kansa cewa shi kaɗai ne masanin gaibu so kullum mu muna ƙoƙarin mu alaƙanta mutane da Allah su kuma suna ƙoƙarin su alakanta mutane da wani Allah to shi ne malam ya yace fa ba mughayyibati bayyanar da abin da yake ɓoyayyu ne min lahi ta'ala daga Allah maɗaukakin sarki ala ahadin min lahi ta'ala ala ahadin akan wani yahtassu bil anbiya'i wannan ya keɓanci annabawa ne Fakat alaihimus salatu wassalam la gaira banda wani annaba kama huwa wadihun fil aya kamar yadda yake bayyane a cikin wannan aya ɗin sai malam yake cewa a waman akbara bima huwa ga'ibun duk mutumin da ya bada labarin abin da bai baya nan a yake ɓoye ibtida'an tun farko gairar anbiya alaihi salam ba annabawa ba shi ba annabi ba to fa huwa kazzabun wannan makaryaci ne kana ya talaka ma ya talaka min qibal shayatin to yana karbar abin da yake karba ta bangaren aljanu ne shedanun kuma la min Allah wa la min sallallahu alaihi wasallam yanzu jiya jiya nake jin wani a cikin su a munasabar nan ta maulidi yana faɗa cewa jiya jiya nan nake jin wani sa yana faɗa a munasaba ta maulidi yana cewa wai abin da ya sa shi Ibrahim ya bambanta da kowa wajen yaban manzon Allah wai saboda galibin wanda suka yaba annabi wai sun yabe shi ne sun karanta annabi a littafi amma shi shi Ibrahim ya yabi shi Ibrahim ne saboda annabi ya yabi annabi ne wai lokacin da yake yaban annabin saboda ga annabin nan a gabansa yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari mu saka mata manzon Allah ya zama da banda na kowa dun tsarin soyayya ta ta shi ne gore ga wani nan bi su ya fara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba alani da abul amin ila wala Allah ban yi shi ne yi masa soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi البلاء إلى هنا كيف wa'ar baya ana majibincin harkar wato eh, talibai gaba daya shi ne kar'ar salami ya da ni zuwa ga irin wannan shayar ke shi shi wa dalla wani wani soyayya kuma yana mana addu'a Allah ya zabi wanda yake mana shi ma Allah ya masa lafiya Allah ya da wani kasa Allah ya taimakon sa eh, shi ne yake yake cewa shi shi wa dalla wani abin da ya sa shi ya banza da manzon Allah ya zama da banza na kowa don tun rabo labarai yake tarawa na manzon Allah bayan zaɓe tara nan labaran da yi manzon Allah amma ni shi yau da ya zo wa gaban manzon Allah manzon Allah ne a gabansa yana ganin sa yana yabansa yana ganin sa yana yabansa ai ba haushe ma ya ce gani ya kore ki to kun ji abin da yake faɗa kuma in kai ba gane ba ka karanta farkon bana na har mara zai yarmau wannan a abar kumbada daɗin zan zo zan yi bayani a kanta wata waka ce cikin diwani za ku ji abin da suke faɗa a kanta suna da itikadin cewa ita wannan waƙa wai saboda ta ƙunshi siffofin annabi idan an rubuta an yi laya za a akan akwai maganin tsari kaza ne in an yi kaza akwai kaza sai yanzu bari mu tafi kan maganan malam nazifi alkarmawi za ku ji maganganun da shi kuma yake akan wajen shi shi ibrahim imani ma ake yi da shi bari ku ji na aka tattauna akan wannan magana saboda haka da abin ya bayyana babban da abin da ake saurare kuma aka hakatar da cewa abin nan zai zo sai mai rabo kamar Faina ce ta shi ibrahim ai ka ga duk waliyan allah tun daga zamanin sahabbai magana shi uba koyi ba tun daga zamanin sabon maki har zuwa zamanin tabi'ai da tabi'an tabi'ai da bayan bayan Allah duk suka to kowane zamani ana sauraron zuwan sahibul failaki ka gani wai maganin shehu ibrahim ba ya ba ce tun daga zamanin sahabbai jiran zuwan shehu ibrahim suke ko in wanda suka gama na Allah ko in sun zo da shehu ibrahim zai musu wallafa a alam zuwan shehu ibrahim ake jira Allah ya shirye da mu wadaka kullum ana kokarin a alakanta mutane da Allah kamar yadda aka yi rikici a nan masallacin da lokacin wani ya zo ya ga sun zo sun saka hoton ibrahim ya ce kaga matsalar mutanen nan ana ƙoƙarin a alakanta mutane da Allah so suna sai sun hada mutane da wani tsoho to bana mu ji me yake cewa saboda zancen ba sabo bane ba ko bane to amma sauraron da dakon da burin haɗuwar a waɗannan zamunan babu masu yi sai biyan nan masu ilimi masu imani to haka saboda gadon shehu da manzon Allah to kun ji saboda haka duk wanda bai fahimci lamarin shehu ba abu biyu ne ya haɗe da shi bai da ilimi sannan ya yi hasara ta imani shi ne abin da maganarsa take so ta tike zuwa gare shi sannan daga ƙarshe duk a zo a gama a yi ta ƙarya sai a ce wai shehu ya samu abin da ya samu ne wai saboda manzan Allah abin da kuma ya samu don soyayyar manzan Allah shi kuma annabin bai ma samu wannan ba tunda yanzu cikin baitin da muka zo suka tada hayaniya a kan shi cewa maganar da ya ce kada kussani bil ilmi wat tasrifi an keɓance ni da ilimi da sarrafa al'amara in kultu kun yakun bila taswifi in nace abu ya faru nan take ke faru ai ko manzon Allah bai faɗi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa haka ba lakinnani wato in qultu kun yakun bila taswifi lakinnani takastuhu wakilan ta'addumun ne, khalilan shi yasa muka ce yanzu akwai khalile guda uku a duniya yanzu guda biyu Qur'ani da sunna sun tabbatar guda ɗaya kuma shi ya naɗa kanshi ba Allah bane ya naɗa shi na ɗaya shine annabi Ibrahim na biyu sai manzon Allah na uku sai shehu Ibrahim Inyas daga Kaulaha so har yanzu muna nan dai muna ci gaba da lalibi inda Allah ya naɗa shehu Ibrahim lallai muna buƙatar su kawo mana wannan gurin da Allah maɗaukakin sarki ya naɗa shi bari mu ci gaba da jin malam nazifa alkarma haka aka ci sauraron sa haka aka ci sauraron sa kan nuna mujamul kubra na imamu arabi muhyiddin as-sa'ihi yayi bayani ta muka gadi wai shi ibnu arabi al-hatimi wanda ga diwanan sa can akwai waɗanda suke da tuhumar cewa kashe shin da aka yi an kashe shi ne a matsayin yayi ridda to yaushe maganar sama za ta zama musulunci kuma wai yayi bayani ne min tariqil mukashafa ta hanyar mukashafa ba ta nan yayi bayani so da ku ji kamar yadda shehu mansur yake faɗa su a gurin su manzon Allah bai mutu ba kullum yana sabon karatu sai dai in baka sani ba wannan karatun da ake buɗewa a littafi tsofaffin ilimai ne haka ya faɗa bari mu ci gaba da jin irin tasu daga Allah yi bayani kamar yadda ya bayani shehu tijani to aka za ka gani ya yi bayanai ya zo da waɗansu hadisai ya zo da waɗansu afar da akhbar wanda suke nuna maulan bashir radiyallahu anhu hadda irin sifarsa da abu sai zama to duk masu imani masu rabo kowa saurari wanda suka tafi da yawa ba su samu saduwa da shehu ba suna da yawa kaga duk wanda suka tamu ba su samu rabuwa da shehu ba kamar yana nuna cewa ba sun yi asara ba wanda koda ko sun samu rabo din to faraban su fa bai kai na wanda suka haɗu shi Ibrahim ba abin da yake nunawa kenan ba shine abin da yake nunawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye bari mu ci gaba da dinsa mu ji me yake faɗa mu sharif da mu da Allah ya bamu alheri da albarka sai muka so Allah ya sai bamu kuma iyayenmu da tije da suka tare shehu suka karba daga shehu Allah ya taimake mu Allah ya mana agaji eh, girmama mu iyayenmu suka zama masu kyan kai su, da iliminsu da darajarsu ba ta toshe su daga barin mika kai da shehu ibrahim waɗanda waɗansu kuma da yawa daga cikin waɗanda ba samu wannan muwafaƙa ba sai iyayensu suka ja suna ganin suna da karatu suna ganin su 'ya'yan gidan manya ne sun su su ne kaza su ne kaza sai suka ilimin shehu suka cutu suka cutar kaga duk wanda bai bi shehu ba ya cuci kansa ya cutar so wannan maganan ƙarya ne mu da bamu bi shehu ba bamu ma yadda da shi ba da abin da ya zo ba abin da ya rage mana a rayuwa yanzu nan kwanan nan ba wani ya cika ya tumbatsa ba ya ce duk wanda ya sake magana akan ɗariƙar masu ya shafe iliminsa ƙarya yake don iyayensa in ya isa ya kwace karatun mana ai tun daga lokacin ba mun yi karatu ba kuma ba abin da ya faru bari mu ci gaba da jin samu mai kyau sai ga shi ƴaƴa suna cikin wahala suna kasa shi imani sirri ne na Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa yake cewa da Jibrilu ka gayawa ka gaya wa annabi na muhammadu الإيمان السر من أسراري أودعه في قلب من أشاء من عبادي to wannan hadisin da malam nazifi kawo cewa al'imanu ya ce annabi ya ce wai sirru min asarari yana ƙalubalantar su malaman ɗarika kaf su fito da wannan hadisin cikin littattafan hadisi su fito da shi wai annabu ya ce al'imani sirrun min asarari to su fito da wannan hadisin a cikin littattafan hadisi mu'tabarai wanda ake karɓan hadisi za ka samu ba sani ba ko ita ma ruwaya ce da aka yi ta ta fuskar mukashafa wallahu a'lam Allah ta'ala ya shirye da mu bari mu ji imani sirri ne daga surorina da Allah nake sa shi a cikin zuciyar wanda na so daga bayina kawai shi sa idan Allah ya taimaki bawa ubansa ya imani da shehu ko kakansa ya fi shehu to lahi yara rawa za su yi namun suna jaka kaji idan Allah ya taimaki bawa mutum ya imani da shehu kaga ba wai magana ake ta imani da Allah da manzan Allah ba wanda ba wani mutum a doron ƙasa da ake cewa ai imani da shi daga Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma Allah ana bin shi sannan manzan Allah ana bin shi amma duk wanda ba su ma ba a cewa an yi imani da wani domin imani da manzanni yana cikin rukunnan imani guda shida آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sannan akwai kuma laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi sannan ya ayyuhal ladhina amanu amanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi an zala min qablu wa يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله yana ciki a yaushe ne imani da shehu ya zama ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci <laughs> da za a ce wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari mu ci gaba da Allah baya tarwa shi kuma shehu lamarin sa na Allah ne idan mutum ko ɓoye ka sa kowane suka wuce a fili amma a ɓoye akwai hasada daga malamai a kowane gari ma hasada kala kala ne akwai wawaye da suka fito fili suka nuna sinki Allah ya ji su a fili a kowanne suka kuma ɓoye sukan ɓoye ba abin da ba a ce wa shehu Ibrahim ba a kowanne suka ɓoye suka yi a ɓoye to Allah tabaraka wa ta'ala shi ma ya disfila sa a ɓoye ita ko disfilawar Allah ta ɓoye in ta disfilanta sai an gane ta zama dalili ka'ida ce ai ta sufaye mana sa al'adaba zahirar hukuma fi zahiri kuma na sa al'adaba babban batin hukuma fi batini ta shi Ibrahim ke ya'yan masoyansa kana ganin su da man suke to ‘ya'yan ya shi Ibrahim da ka gansu za ka ga daban suke. Wato, wa'yannan kawai abin da suke so su nuna mutane addini fa ka cokal kaman ya ginu a kan shi Ibrahim. Yanzu ku duba ku gani shekaran jiya, yayin da wannan ɗan shi'an ya zo, ya yi ƙoƙarin ta hanyar ishara cewa na na Aisha matar manzon Allah da Hafsa da babanta Abubakar da Umar su suka yi wato mu'amara wajen sa guba a kashe manzon Allah. wa'annan ‘yan ɗariƙun kun gansu wani ya zo ya ba na Aisha matar annabi kariya ko na na Hausa ko Abubakar ko Umar. Ni ɗin dai, ni ne na je ne halka biyu na kare cewa ƙarya ne wannan magana ba gaskiya ba ne ga kuma dalili ga hujjoji. Wannan shi ne, so sai su zo su ce ai shehunan nan ba su kai wa sahabbai daraja ba. Amma abun mamaki sai ku ga an kai wa sahabbai farmaki, sai kaga sun yi shiru sun ki tashi su kare sahabban. amma da ka taɓa shehu ibrahim to yanzu nan za ka ku duba ka ga yadda suka zo ranar nan ba a taɓa yin program an diranmu wani sahabi ba sun yi ca kamar yadda suka zo suka yi ca a ranar sun zo kada shehu ibrahim saboda irin wannan ginin aka yi musu an nuna masa cewa shehu ibrahim sansa ƙarshe karshe ne makura bari mu karasa jin shi alƙalami. Abin da na Allah idan waɗanda suka kin ba da yawa ana samun 'ya'yan sun zo sun biyo suna yi ba suna son shehu suna son fela to duk irin waɗannan 'yan lallaɓa ne ne eh, saboda wancan jinin sai Allah eh, Allah ka kara mana imanin. abin da ya samu ka kawo wannan idan ka gane waye shehu ya yake da manzo Allah saboda shine magani shehu tijani hatimul auliya muhammadu khatimul anbiya shi ibrahim shine magajin khatimul auliya shine magajin khatimul anbiya makaryatan banza makaryatan wafi kawai wani han mamaki nake ma wai waɗanda yake waɗannan su ne malaman su wani zai ci ana ci da addini kai ka ji kai kaji dan Allah iri-iri muna kallo ana ɗaukan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana rabawa wasu hadda matsayin Allah yanzu wa'annan mutanen idan suna da kunya sun san ya kamata kai da malamin ka yazo ya hau Allah ya dare dare akan ta ma'ana ina nufin mukamin Allah ya zo ya dare dare akan shi ya ara wa kansa dama cewa an keɓance shi da ilimi da tasirifin al'amura yadda Allah ke yadda Allah ke cewa abu ifaru ya faru har ka zo kana da wata magana ma bari mu ji abin da yake faɗa ya gaje duka shi sa kana taba shi ka ga wani yana taba ga wasu kauce ba shi ba shi gu kwana nawa ne zai zai taba guga nawa aka yi ka taba shehu amma yadda ka ji ka hanyar ke ka ji ka cikin tamanni ah, da gaske ake yi an shi ne mamaki mai lalata ma yana yi da gaske yana bayyanarwa kadi wa in dai ka taba shehu zaka je ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa suke da itiqadi cewa qabl jabbar ai dalilin da yasa ya taba sahabbai ya taba annabi saboda ya taba shehu tijani ne ta da ku ai mu a fahimta ko abin da muke faɗa kamar kuna ganin taɓa shi wata janan muke kuma abin da zai kai mu da izinin Allah wajen afkawa mutuncin sahabban annabi wani ma hasali mu ne lamba ta ɗaya wajen ba su kariya wal mu ƙara su mutu shi ne da su a kuma ɓarna ba kunya ba komai sai mu da Allah ya shehu mu da Allah kaji sai su da Allah ya ba shehu kuma wannan in ya ɗin fa idan suna kiran sunansa ba. na ji karatun shi mansur na yi ta ƙoƙarin in nemo karatun ban iya nemo shi ba amma zan nemo shi da yake cewa in dai ana ambatan sunan in ya nan kiran in ya tsinnan kawai yana sa rahama ta dinga sauka a guri sai je janyo wani hadisi ban san inda ya samo shi ba wai wai an ce wai bi zikiri salihina ta tanazzalul barakat wai da ambatan mutanen kirki ne albarka take sauka to wannan kuma hadisin da to anan irin yadda ya faru da ma'aiki sallama ka ji yanayin da bayan Allah suke ta saurare da sarakuna masu hankali da kuma malamai masu ilimi da aiki da iliminsu da masu imani suke ta saurare suke ta saurare ba umma ma tsohuwa bace da mulala ne shine da ya kwana a gidanta a tsakar gida ta ga yadda yake ta ce wannan shi ne annabin ƙarshen da ta ta kufa tana da yawan barci amma ranar sai ta watsake ta ce ba za ta yi bacci ta zauna ta dinga duban ma'aiki tana kallon sa in ta da ta tsaya ta in ta nemi kai fitila sai ta ga yana haske shi sai haskensa cikin dare ya haska mata jikinsa sai ta gan shi shine ake samun sufofin manzan Allah daga wajen umu Muhammad to kaga wannan a lokacin to in kana duban lamarin waliyan Allah kowane annabi waliyansa suna hawa martaba suna samun karamarsa sani. Eh, shi sa ake girmama duk wanda ya wani yin annabi to da annabin yake to kani kundi abinda shi malam nazifi alkarmawi ya faɗa to saboda haka aisha ta na baina sarawar surayya ba yadda za a yi ba haɗi tsakanin kaska da kifi mu muna ƙoƙarin mu alakanta mutane su dawo su riƙe Allah ko kuna so ku alakanta su zuwa ga wani abu Allah ta'ala ya shirye da mu da haka yanzu za mu mutane su jira mu za mu dawo halka ta arba'in hamsin da ainihin wato biyar insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh